duk da sanarwa da gwamnatin tarayyar najeriya ta bada ta bakin babban darekta na kamfanin mai na ƙasa wato nnpc mai kanti baru da kuma ƙungiyar masu cinikaya mai ta ƙasa ipman na cewar babu tsari ko niyyar ƙara farashin man fetur a Najeriya waɗansu kafofi na yada labarai da yanar gizo na ci gaba da cewa lallai 'yan kasuwa sun yanke shawarar cewa za su ƙara farashin mai a Najeriya wanda watakila zai kai har naira ɗari da tamanin. domin ɗaukar matakan yaƙi da wannan jita-jita da ke bazuwa. da kuma kokarin da gwamnati ke na kwantar da hankalin 'yan Najeriya kada a tunzura su ta amfani da kafofin labarai na yanar gizo. Babban darakta na NNPC ya ƙara tabbatar da cewa I've not been directed to increase fuel price. Uh, even the other price was uh, based on recommendations from the regulatory body. Uh, ba a bani izini ko umarnin in ƙara farashin mai ba. Wancan ƙarin da aka yi na farko ma an yi shi ne bisa ga shawarar da hukumar tantance farashin mai ta kasawa. wato CPPRA ta yi kuma ba ni da wata masaniya ko bayani a kan cewar suna da niyyar sake wani shawara na cewar a ƙara farashin man fetur. Hasali ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi tanadin dalar Amurka da 'yan kasuwa suke bukata domin su samar da man nan kan kari ba tare da wata matsala ba. Kuma rumbun da mu gwamnati ke da na man fetur da waɗannan kamfanoni na 'yan kasuwa shi na da yawan gaske da ba za a yi wani karancin da zai kai ga har a yi tunanin ƙarin farashin mai ba. in ji babban daraktan kamfanin mai na ƙasa wato nnpc mai kanti baro a waje ɗaya na tuntuɓi daraktan watsa labarai na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigowa da mai a najeriya alhaji yahaya suleiman domin in ji ko me yasa wannan jita-jitan take ci gaba da bazuwa duk da musuntawar da suka yi ko kuwa waɗansu 'yan kasuwa ne da ke cikin ƙungiyar ko ta bayan fage ke neman su ƙara farashin mai sai ya ce maganar gwamnati ko 'yan kasuwa su ƙara kuɗin mai wannan na ji da ka ce jita-jita jita-jita ce kawai gwamnati ba ta da niyya ƙara farashin mai ko kuma jama'a yan kasuwa irin masu da gida mai a gidajen mu ita ce magana ta gaskiya. To amma saboda me bayanan nan ke ta bazuwa duk da kuma musantawar da kungiyar ku ta yi da kuma gwamnati ta yi har yanzu ana ci gaba da yada wannan labaru cewa lalle za a ƙara farashin mai kai haurin ɗari da tamanin da wani abu. Kai kai kai na ta bai ma kai haka ba magana ta kasan ta rayuwa a kasuwa ganin an sake ta da shi dan kasuwa to kuma sai ya ga kananzir saboda shi ma karancin shi a duniya an samu an dan kara wani ba daga cikin farashin sa da shi gas to za ki tunanin ai tunda aka haka guda biyu nan ai fetur ma haka to mu kuma nan muna kokarin mu cewa fetur ba haka bane muna kokarin wayar da kan ainihin mambobin mu da kuma jama'an mu saboda a irin zaman da muka yi da gwamnati ta tabbatar mana cewa maganar ta dora wani abu a cikin farashin man fetur abu ne mara yiwuwa ba zai taba taba yiwuwa ba to kana ganin kamar akwai hakikancin cewa lalle nan gaba ma farashin nan sauka zai yi bisa ga tsare-tsaren da mahukunta da ku kuke fitarwa na samar da mai a cikin Najeriya kuma ba za a samu samu karancin shi ba a nan gaba? In Allah da abin saba gaya jama'a musamman game da irin tsare-tsaren sababbin tsarurruka da gwamnati su ministan nan da kuma sabon GMD suka fitar da irin zaman da muka yi da su da kuma damar da suka bamu ina son tabbatar wa jama'a na sha gaya musu ba mamaki in manya yiwu yadda tsarin suka iya tabbata sai ka sai mai ma naira hamsin abin da yasa shine na farko mu kanmu yan kasuwa ƙungiyar mu gwamnati ta ba mu dama mu yi refinery a Najeriya nan domin Allah da muna nan mun fara a Lakwaja a tuffai. Alhaji Yakubu Suleiman kenan daraktan yada labarai na ƙungiyar yan kasuwa masu shigowa da mai wato Ifman a tattauna da na da shi bayan da jita-jita ke ci gaba da bazuwa cewa wai za a ƙara farashin mai a Najeriya Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya